الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا دي نلا ربا دلين بو مشابكوي وطن سفر hijira 1441 da ya dace دار garin sha biyar ga watan oktoba ta shirya na farko 2019 maratan ukura allah maɗaukin sarki ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi domin ci gaba da karatunmu na usul fik cikin littafin raudatun nadir wa jinnatun munabir ba mu gushe ba muna cikin babun nas babin soke wani hukunci hukuncin wata aya ko soke lafazin wata aya ko soke lafazi da hukuncin wata aya ko soke hukuncin wani hadisi duk dai saboda haka karatun mu zai tashi daga inda mai littafi yake cewa bismillahir rahmanir rahim faslun yajuzu nakul نسك الأمر قبل التمكن من الامتثال نسك الأمر سوك أمرني قبل التمكن من الامتثال تنكافن samun damar aiwatar da shi umarnin yana halatta a sauke umarni kafin wanda aka umarta ya samu damar aiwatar da shi allah ya sauke wannan umarni ya ba da umarni kafin bawansa ya samu ikon aiwatar da wannan umarni ya ce ya soke wannan umarni hakan na halatta ya zozu naskul amri ƙablar tamakkuni min al Na hau misalin an ta kula fi ramadan kai mai magana ka ce game da abin da ya shafi ramadan ko kuma a kai mai magana ka ce a lokacin ramadan kun san watan ramadan shine watan tara kalandar musulunci bayan ramadan sai shawwal watan goma kenan bayan shawwal sai zulƙida bayan zulƙida sai zulhijja shawwal da zulqida da zulhijja ana kiransu watannin hajji watannin ayyukan hajji shawwal wata ne na hajji zulqida wata ne na hajji zulhijja wata ne na hajji ko dukkansa ko kwanaki goma sa na farko to a cikin ramadan misali ta ce ka dubi yaronka da ka haifa da kake ba shi umarni ya yi misali ko wani yaron gidanka hmm? ka gaya wa yaron gidanka ko yaranka ko yaranka da kayan sa ka ce hujju fi hadhihi sana hujju ko hajji hmm? umarni kenan ko hujju fi hadhihi sana ko hajji a wannan shekarar hajja ya yi hajji ya hujju yana hajji hujja ya aikin hajji ko ihjij ya aikin hajji ko ihjij ya aikin hajji duk dai sigar umarninsa yana zuwa da haka ko hujja ko ihjij ko ihjij to ka gaya wa wanda za su wanda wajibi ne su karbi umarnin ka kace da su hujju fi hadhihi sana ku hajji a wannan shekara ba ka ba su umarni ba to wa taqulu qabla yawmi arafa sannan kuma ka sake ba da wani umarnin ka ce kafin ranar tsayuwan arafa kun san ba a samu tsayuwan arafa ba ba a samu hajji ba kenan ka ce la ta hujju kada ku yi hajji an fahimta wanda ya ba da wannan umarni umarnin nan guda biyu ba za a ce masa mahaukaci ba abu ne da hankali ke kamawa kuma yana iya faruwa hmm? kaga nan ya wajabta musu ko ya tilasta musu wani abu kafin su kai ga damar yin abin wanda mun ce kamar da annabi yake cewa alhajju arafa ai hajjin nan ba wani abu bane face arafa ko kuma arafa shine jawharin hajji wanda duk bai samu tsayawar arafa ba bai samu aikin hajji ba sai dai wata sabuwar shekara kuma to kafin a kai ga ranar hajji din ka sake ka janye umarnin kaga wannan yana kama da mai inda kira naskul amri قبل التمكن من الفعل كو من الامتثال ba dukkan maluma bane suka yadda da halaccin a yi umarni sannan a soke umarnin tun kafin a samu damar aiwatar da umarnin daga cikin maluman da ba su yadda da wannan ba akwai maluman mu'tazila ko wanda ba mu'tazila ba irin su rafi in kun duba nan a hashiya ta hudu yana cewa waktarahu abubakri as abubakar mai canji ko abubakar as ya zaɓi wannan ƙauli na cewa baya yiwuwa a yi naskin umarni kafin samun damar aiwatar da wannan umarni an gane ku kamar karshi da jassas da maturidi da dabbusi cikin hanafiya su ma wannan ita ce masabarsu amma dai jamhurin malama sun tafi akan mai halaccin soke umarni tun kafin waɗanda aka umurta su samu damar aiwatar da wannan umarnin kuma wannan shine abin da alkurani ke nunawa shine abin da hujjar shari'a ke nunawa a zahiri haka na halatta kai ya auku ma. amma su mu'tazila da suka yi musu wannan mai hujjar su suka ce li annahu yufdi ila an yakuna ash-shay'u al-wahid ala wajhin wahidin ma'muran manhiyan wato ma'muran bihi manhiyan anhu hasanan qabihan maslahatan mustalatan suka ce domin yadda da haka zai kai ga yubbe zai kai ga ila zuwa ga an yakuna sha'ul wahidu abu guda ya zan abu guda ala wajin wahid a kuma bisa fiska guda ba wai fuskoki biyu mabambanta ba abu guda a cikin fiska guda ya zamanto ma'amuran bihi maniyan anhu ayi umurni da shi kuma ayi hani da shi kuma ya zamanto hasanan kyakkyawa ya zamanto qabihan mummuna ya zamanto maslaha ga al'umma ya zamanto mafsara ga al'umma sai wannan akwai ba zai yiwu ba ta ban za a ba da amsa kan wannan nan gaba hujjansu ta biyu suka ce wali annal amra dalilin na biyu suka ce saboda umarni shi umarni wannan da hani kalamun lahi ai maganar Allah ne wato wannan mutazila kenan suke gawa wanda suka saba musu ga ahlus sunna suka ce kalamun lahi ai maganar Allah ne wa huwa indakum ku kuma a wurin ku kalamun lahi ghairu makhluq wa huwa qadim idan kuma وهو قديم فكيف يأمر بالشيء وينهى عنه في وقت واحد تقاقات شيء الله زي أمرني دا أبو sannan kuma ya hana yin abin duka a lokaci guda hujja ta biyu kenan to hujjojin guda biyu ne ko inda ma wanda shi ya tare da jumhur kenan Ya yace wa zakar na wajha jawazi a hankalce mun gaya muku hujjar halaccinsa mun ce kamar mutum ne yana tare da waɗanda dole su karɓi umarninsa. a cikin wata ramadan ya ce da su ku yi hajji wannan shekarar. na ba ku umarnin ku yi hajji wannan shekarar. sannan kafin yinin arafa ya zo wanda wannan shi zai ba su damar yin aikin hajji ya ce kada ku yi hajji wannan shi ne a hankalce in mutum ya faɗi haka ba za a ce ya saba hankali ba ko to akwai hujjan yin haka din naskul amri kala tamakkuni min fi'lihi ko min imtisali eh akwai shi a shar'ance ma yace wa dalilu shar'an dalilin sa a shari'ance qissatu ibrahim al-khalil kissar annabi ibrahim al-khalil alaihi abin abinda ya faru shi ne fa inna Allah lalle Allah subhanahu nasaka zabhal waladi amma ya soke umarnin yanka yaro ya soke masa wannan umarnin qabla fili tun kafin a aikata yankan yaro bi qawli da fadansa wa fadainahu bi dhikrin azim wanda ya zo cikin suratul saffat Allah ya bada kisar annabi Ibrahim ba mu ya bada kisar annabi annabi Nuhu alaihi salam yayi magana annabi Ibrahim da ce fa aradu bihi kaidan su mutanen annabi Ibrahim suka yi nufin kaidi gare shi suka tsara kaidin su kashe shi su kona shi su walakanta shi shi ne fa aradu biyu kaidi suka yi nufin kaidi da shi amma Allah ya ce faji alnahum al-asfalin sai muka sanya su su ne fadaddu su ne hasararru su ne marasa cin nasara su ne na ƙasa wato ba su ci nasara ba suka ji kunya to da aka gama wannan kamar dai da kisar ta zo cikin surori daban-daban ku isar ta zo cikin surori daban-daban musamman a cikin suratu wane ne suratul anbiya an ga kisar da tsawo sosai sai da suratul shi'ara na sanan dai da yawa cikin alfahari to a cikin suratul saffat Allah ya ce bada Allahumul asfalin an gama yanzu sun yi yunƙurin su kashe shi an hora wuta an jefa shi a ciki bai kone ba ya sake fito abu dai saboda ka yi roƙi Allah cewa yanzu Allah ya riba shi da wa'annan mutane ya haɗa shi can da wasu mutane da za su je masa ne wa in inni zahibun ila rabbi sayhadin haka Ya yace lalle ni وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين يتيني زن تفيور أبنجزين زن كورا زن بر إراق سيهديني كما تسميه أبنجزين هذا الشيء يبدأ ya koma yana addu'a yana roƙon ubangiji sai ce rabbi habli min as ya Allah ka mini bayawar mutanen kwarai da zan zamanto cikin su wanto mu zanna da su zama lafiya saurari maganar Allah a yi zama lafiya ya yi shan wahala a garin da aka haife shi cikin iyayensa da yan uwansa na jini sai sharri sai wahalhalu ba daɗi hmm? ya ce rabbi habli min as-salihin ya Allah ka mini kyautar kyautar mutane na gari yawan ya bar iraq da masar daga nan ya shigo kan'an ko ƙasar falastini Allah ya ce mun karbi wannan addu'a tasa fa basharnahu bi ulamin halim muka masa bisharar samun gida mai yawan hakuri annabi Isma'il kenan falamma balaga ma'ahu sa'a lokacin da yaron ya dan girma ya kai kai kawo ya kai yin aiki zai ya yi noma ya kawo ice ya ɗan je farauta ba a aike shi ya je ya fahimta balarar saya kenan hmm? ya kai da zai aiki yaro ya fara amfani kawai ɗan shekara bakwai ɗan shekara takwas ɗan shekara tara ya fara amfani sai na ibrahim ya yi mafarki mafarki annabawa wahayi ne ya yi mafarki ga shi yana yanka ɗan kenan allah ya umarci shi da yanka ɗa babban lamari saboda haka bayan ya tashi sai ya ce ya bunai ya ɗana inni ara fil manam anni asbahu fanzur ma za tara sai ya kai dana da nake so ɗan ƙaramin ɗana in ne ara fil manam ni ina gani wata an nuna mini a bacci an ni azbahu kalalle ni ina yanka ka wannan dai shine abin da na gani wannan ubangiji yanka ka amma fandur ma za tara ka yi tunani mai ra'ayinka ka duba ka yi da yanka ka ko yaya dama Allah sukan da yaron ya ce bi gulamin halil da yaro mai yawan haƙuri kala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin bayan sai ce da shi ya abati ya abati ya kai babana if ma tu'mar aikata abin da aka umurce ka da aikatawa ستجدني إن شاء الله من الصابرين دصنو ذاك تردني لغتكم ما سهقري نايد ذاك دومر من أبنجدنك ذاك تردني تكم ما سهقري ذن هقولا وذن قلوا وذن ونرايكي با كاين كينكا قام الصلاة الله ce falamma aslama a lokacin da suka miƙa wuya ga annabi ibrahim ya yi mafarki an masa wahayi kenan yayin kaɗansa da ya haifa shi kaɗai kuma ba wani zai shi amma ni wuya da wannan umarni na Allah shi ma ɗan lokacin da uban ya ce masa an umarce ni da in yanka ka me ra'ayinka shi ma ni ƙauya ce na mi kauya ka bi umarnin ubangijinka me kuma za ka same ni mai haƙuri shi ne mana falamma aslama a lokacin da dukkan su biyu suka miƙa wuya ga umarnin Allah watallahu lil jadin sannan annabi ibrahim ya riko ɗansa watallahu ya juya shi ya kwantar da shi ba ta gefe ba ta yadda ɗan zai gan shi ko zai ga fuskar ɗan ko zai ga idon ɗan a ya kifar da shi ne fuskansa ƙasa saboda haka zai yanka shi ta ƙeya kenan kallahu lil jabil wato ya kifar da shi akan goshinsa ba bangaren jikinsa ba kamar yadda muke yin dabbobi wa dai Allah ya ce da haka ya faru kaga bai yanka shi ba Allah ya ce wa nadainahu an ya ibrahim sai muka kira shi kiran abin da muka ce masa shine ibrahim kal saddaqta ru'ya ka gaskata umurnin da muka gaya maka ka gaskata wahayin ka gaskata mafarkin da ka yi inna ka zalika na jazul musulmi tunda ka gaskata za mu mafi kyawar sakayya duniya da lahira kuma mu ga irin wannan kyakkyawar sakayya da za mu maka haka muke wa mutane kirki mutane kwarai musu isani in hada lahu al-bala'ul mubin Allah ya ce tabbas murnan da aka annabi ibrahim shi ne fa babban bala'i bayyanannen bala'i kenan annabi ibrahim da ba ya tsufa ya kawo wajen shekaru 21 ba haihuwa ba don annabi ba ne a al'adance a cewa ma yanzu an da tsammanin haihuwa matarsa ita ma ta girma ta kawo wajen shekaru 90 amma sai ga ɗa bayan ɗan ya fara amfanar da su aka kai kuma a yanka ɗan ba ma dan bacewa zai ba za a dauke shi ba sani ba shi ne zai dauki wuka ya yanka dan a ba shi wannan umarni kuma ya karba ya yadda ya miƙa wuya kai a umarce ka ka yanka dan ka ɗaya kawai da kake so wannan bala'i ne babba jarabawa ce bala'i ma na jarabawa bala'i ne bayyanan ne abinda Allah ya shi ne wa fadaina hu a azim Allah ya ce sai muka fanshi wannan yaro hawa din na abdamiru ya ulu ila isma'il wasu suna cewa ishaq kamar da yake rubuce a taura cewa ishaq ne in ka dubi siyakin alkur'ani za ka cewa ba ishaq ba ne a wayannan kistar ƙarshen istar zai maka ba ishaq ba ne isma'il ne kuma yanka ishaq ma ai jarabawan ta bai kai a yanka isma'il ba lokacin ba a yi isma'il ba ba a yi ishaq ba amma aka ce a yanka ishaq dama ko ni isma'il ai an fahimta jaraban ta yi dama yara sun kai biyu aka ce ɗayan za ka yanka akwai ɗan dama dama akwai sauƙi sauƙi amma ɗaya kawai ɗayan da ba a sare shi ma da wuri ba wannan jarabawar ta fi ƙarfi sosai wa fadainahu bi dhibhin azim sai muka fanshi dan da wani abin yanka babba a kawo rago mai kyau wanda ya isa a ce lalle a yanka rago Allah ya turo mala'ika sai ga rago shi sai aka yanka rago a nan Allah ya umarci annabi Ibrahim da yanka annabi Ismail kafin yanka annabi Ismail mai faru Allah ya sauke wannan umarni haka abin yake a fili innahu min ibadina as-salihin lalle shi annabi Ibrahim yana daga cikin bayanmu na gari mutanen kirki ibadin al-mu'minin yana daga cikin bayanmu abin nan wa tarakna alayhi fil akhirin ko Allah ya wata rakan alaihi fil sai muka bar masa kyakkyawan yabo a na baya wannan biyan daga cikin biyan da alama Allah ya ce kazalika najzul muhsinin haka muke sakan ma hawa mutanen kurai masu ihsani daga cikin irin sakayar da Allah ya yi wa annabi Ibrahim shine bar masa kyakkyawan yabo kowa na yabonsa bayan mutuwar. واضح سلام على إبراهيم كذلك نجد المسلمين هل ينظر إنه من عبادنا المؤمنين na سيتي وبشرناه بإسحاق نبيا أجني سيكما مكبس بشارة ينظر wannan ɗan naka da muka ce ka yinka yana nan to ga wani ƙari ma sakayya kenan ta duniya har yanzu ga ƙari ma ishaq kai wa min wara ishaq yaqub kamar da wata ayar ta ce bayan ishaq ma kafin ka mutu akwai yaqub an fahimta wato ga ishaq sannan kuma ishaq zai haifi yaqub babban annabi ne shi ma an gane ku to kuma Allah ya ce dai mun sa albarka cikin zuriyarsu mahallin shahid anan shine a shari'ance ma naskul amri qabla tamakkuni min al-imtithal waqi'un ja'izun wa waqi'un halaccece ne sannan kuma ya au kuma aikace kamar da muka bara isan nabi Ibrahim yanzu wannan hujja ko kuma idan hujjoji guda biyu ga na hankali ga na shari'a mutazila suna da amsa a kansu zahiri dai abin zai wahala amma za su guda <laughs> za su guda za san mai rai baya rasa motsi yawwa su da su ɗaukan makansu su wannan shine kawai addinin su a wadda dole su ɗan ƙoƙari su kai kawo sai sun ɗan samu masa hujja shi ya sa ƙudama ya ce ana wa qad itafa hadha ala al-qadariyya wannan hujja ya zama ta wani babban bugu akan ƙadariya ƙadariya wato qadariyya mu'tazilawa ita sa daga asa an gane su ya saba sa wato wannan hujja ta to wata mai tutsu akan mu'tazila ba da hujja ba da ba da amsarta wani matsala ne a wurin su saboda haka sun yi takkame kame kowa da irin hikimar wurin ƙoƙarin soke nuna cewa wannan aya ba za ta ba da hujjar soke umarni kafin aiwatar da shi ba an gane shi ne mana itasa wadi a ce itasa alaihi al'amur wato umarnin nan ya masa tawaye ya kasa ya samu kansa hatta ta'assafu fi tawili har dai suka ta shirme sai ta abin da ke sabawa hankali ta'assar sai ta'assar yin abu wanda hankali ba zai kama ba hmm? har suka yi ta'assufi wurin yi wa wannan aya tarihi domin kada ta nuna zahirin abin da muka faɗa yanzu suka yi wannan tawili na ta'assufi min sittati aujihin ta fuskoki shida sun kafa hujjoji shida da ke nuna cewa wannan aya ba ta nune kan hujjar jamhur adawa suka ce annahu kana manaman la asla lahu kata wannan umarni da ake cewa umarci annabi ibrahim ai mafarki ne mafarki ba da asali to a kaga ba an shi da rudu ba kuma alhali mafarkin annabawa gaskiya ne yawo الثاني hujja ta biyu suka ce annahu lam yu'mar bil zalhi ka ce ai ko ne ba ku fahimta ba dama ba umarci annabi ibrahim da yanka isma'ila ba to me ya faru eh suka ce abin da ya faru wa inna ma kullifa al-azmu ala al-fi'l an umarce shi ne kawai da ya karfafa niyyar sa kan yankan amma ba wai ya yanka ba to <laughs> shi kwalin rabu da sai ba inni ara ya ni azbahuka <laughs> suka ce wa inda ma kullifa al'azmu alal an kallafa masa karfafa niyya ne kan aikatawar wato aikata yankan an yi masa haka limtihani sirrihi fi sabrihi alai domin a jarrabi sirrinsa game da haƙurinsa kan wato karfafa wannan niyyar kuma ya karfafa niyyar saboda haka ya yi abin da dama aka umarce shi ba maganar soke umarci a nan ba dama ba da yanka aka umarce shi ba da karfafa niyya kan yanka aka umarce shi الثالث نأوك سكة أنه لم ينسك gaskiyar lamari ba suka ce a kai ko ke cewa sauke umarni akai ba sauke umarni akai lakin قلب الله أنقه نحاسا فانقطع التكليف عنه abin da ya faru lokacin da ya zo yanka ko san da muka ce wa tallahu lil jabin ko ya kifa shi ne kan fuskarsa kan goshinsa saboda haka ta yi wuya kenan ta zai yanka lokacin da zai yanka a fara yanka Allah sai ya jiyar da wayan Isma'ila ya koma wato ya koma nuhas mai za mu ce nuhas eh, abin nan eh, ba azurfa ba mai sunansa filba wadi sai koma gorar ruwa wasan gorar ruwa gorar ruwa mana wanda ake narkawa a yi irin kutukwane din nan da sauransu kaman dalma an fahimta da su koma tsandararren dalma to kai da kan kasa wuka za ka iya yanka tsandararren dalma a matsayin karfin karɗa da haka ta abin da ya faru kenan wasu kenan suka ce ai ba dama ba wai bai ji umarni ba ji umarni ya yanka yanka ya tabbata illa da yanzu yan isma'ila ya koma kamar mai kama wani abin nan karfin eh, eh, dalma fankada taklifa a wannan lokaci taklifi ya yanke don ya gama yanka duk da kuma dai ba wuya yanka ba saboda haka riga cika taklifi taklifi ya yanke da ta'azzurhi saboda ba zai yi ba yanzu a yanka jini ya fita ya riga to dalma saboda haka taklif in kada nan lalin naski innama li ta'azzurhi wadi to kun gani duk akwai ta asibiti a irin wannan manzanin kuma ya fara zama wasan yara irin wannan yana daidai da mutane biyu suna zuwa suna zuwa a gaban su sai suka hangi wasu abubuwa guda biyu ɗaya ce kai kaga wannan dan akuya ne ya kuma ya ba wannan akuya ai na ga wannan wata tsuntsuwa ce ba kowa tsaya kan ra'ayinsa kai dan akuya ce kai tsuntsuwa ce ana zuwa ana zuwa a sai tsuntsuwa ce Daga na sun kusa da ita sai da tashi fir haba wani ba na gaya maka cewa tsuntsuwa ce ba kana mai mutu yace eh tsuntsuwa ce dai ni a wurina hatta tashi ma ya ce eh ko ta tashi ma dai tsuntsuwa ce eh abin nan da akuya ce kai <laughs> har zai ce ban ga ba dama tsuntsuwa ce ba yace ni dai da akuya ne baka ga ya tashi ba ya ce ko ya tashi ma dai da akuya ne sabu kuma ba da ma hauta ba sau shi da halin karin magana ran an zatin wa'in tsarak ko albani yana gawar da cikin abin da yana abokan husumar sarari ba su da hujja haka kawai dagewa kan ra'ayinsu na ba tare da hujja ba ce a bisa ka'idar an zatin wa'in tsarak ni dai a wurina ko ta tashi ma dai ni dai yana koya ce saboda haka riƙi ra'ayinka ne ma riƙi ra'ayina to eh, wanda ya da shi to saboda haka wannan ana kiransa jawabi na ta'affufi arabiyu dalilin na hudu kan tabi'u na cewa wannan aya ba ta nuni kan menene kan naskul amri kan tamakkuni min al suka ce annal ma'amura biyu suka ce ai dama abinda aka umarci annabi Ibrahim da shi shine al-ija kwantar da yaron wa muqaddimati zabi da yin wasu abubuwa na shimfidar yanka kuma duk yayi saboda haka ya bi umarni ba magana naski a ciki so ba sun manta da cewa ana cewa anni azbahuka <laughs> alhamisu na biyar suka ce annahu zabaha intisadan suka ce a'a ainihin ni ya yanka isma'il Ah, ya yanka isma'il zo mu da kuma yadda Isma'il har ya ji ya yi zuriya ya an kai shi makka da wani da shi daga wanda suka ce eh, abin da ya faru shi da annabi ibrahim ya bi umarnin allah ya yanka isma'il amma abin da ya faru faltama aljarhu wan damala faltama aljarhu wannan raunin yankan ya haɗe ne wandamala ya warke ya zamanto warkekken ya zamanto tabo abin da ya faru kenan saboda ka annabi Ibrahim ya yanka Isma'il yana yanka shi Allah ya sake dawo da inda aka yanka ya haɗe ya warke ya zamanto tabo kawai haka <laughs> ah ne hujjar kula ko hadiya suka ce hujjar shine bi dalili qawli qad saddaqta ar ru'ya sai Allah ya ce ƙarfar daktar ru'ya ka gaskata gani ka gaskata wannan mafarkin tun da gaskata mafarki ya yanka kenan duk mafarkin a yana umurtansa da ya yanka saboda haka ya yanka gaskiyar lamari amma da ya yanka Ismaila ya sake tashi nan da nan fatar abin nan jiki ya ta haɗu wuri ya zamanto indamala ya zamanto tabo ya zamanto warkakken rauni a sadis hujjarsu ta shida na hujjar ta'assufi suka ce annahu innama ukhbira annahu yu'maru fil mustaqbal abin da ya faru ba an umurce shi bane da yanka Isma'il a yanzu a'a an umurce shi ne an ba shi labari ne cewa da sannu nan gaba za a umurce shi ba an umurce shi ba ne an ba shi labarin za a umurce shi ne saboda haka ba ma umarnin tukunna bai da a ce an soke umarnin kafin a samu damar aiwatarwa to duk dai wannan yana cikin shiriritar jawabi fa inna lafzahu lafzul istiqbal saboda an kabi ayan ai lafazin istiqbali ne lafazi ne na mudari ya zo lafazin mudari azbahuka azbahuka zai bada amsar ina yanka ka ko zan yanka ka nan gaba ba ya zo bane da lafazin mazi da lafazin na yanka ka kun fahimta to ibn qudama yace mu za mu ba da amsar wannan shiriri ta ta mu'tazila ta fuskoki biyu wannan ta'assufin jawaban nasu za mu ba da amsarsa ta fuskoki biyu shine wal jawabu min wajhayn mana sauran lokaci ya ce ahaduha fuska ta farko ta farko ɗaya daga cikin biyun ko ya umu jami'a ma zakaru mun ba da wannan amsar zai gama dukkan dalilai shida da suka ambata shi ne mana ya umu jami'a ma zakaru ni. Fiska ta biyu kuma ta jawabin mu anna nufridu kulla wajhin mimma zakaruhu bi jawabin za mu bi wannan dalilin nasu mu ambaci tsaya mu ba da amsa kansa mu ambaci na biyu mu ba da amsa kansa mu ambaci na uku mu ba da amsa kansa mu ambaci na hudu mu ba da amsa kansa mu ambaci na biyar din mu ba da amsa kansa mu ambaci na shidan mu ba da amsa kansa wannan shine fuska ta biyu amma fuska ta farko in mun ba da jawabin duk zai game amsar su dukan su shida mu tsaya nan ko mu ƙara ya kamata mu tsaya nan ko eh to to za mu tashi kenan Allah ya kai mu mako mai zuwa amma al-awwal to bismillah me annasku eh karanta mu jima yake son afakala mu al-imtisal bin umarni imtisal misal ta abin yanzu na ce maka tafi can tafi can lokacin da ke bin umarnin kana misaltuwa da lafuzan don tafi can yana bukata yanzu ka tattaka har ka je can ɗin in ka je can za ka ce mini salto amrak na kwaikwayi umarninka na misalta da umarninka hausance na bi umarninka wadi? yawo su su a su ba sun kware naskin bane gaba daya su sun ce dai idan aka yi umarni to ba za a soke umarnin ba kafin a aiwatar da aiki don suna gaba da amfani ai sun faɗi jawabin su irin hujjojin da suka faɗa amma dai duk za a ba da amfakan su nan yau bayan naskin gaba ɗaya suka kore yanzu ana magana ne shin naski na iya zuwa tun kafin mukallafai su aiwatar da wannan umarni ko maske ba zuwa a wannan ɗan tsakani jamhur suna cewa ana iya yin naski motazila da wasu daga cikin ahli suna suna ganin cewa ba za a yin wannan naski ba ba ai su kaɗai ba ne mafi yawanci eh, su ne amma kuma akwai ahli suna ma kaɗan da suke tare da su irin su abubakar sairafi da wasu daga cikin malaman hanafiya yawon نعم eh, نعم ai mana wasu wasu sun ce ai mafarki ne ba duk ba mafarki ba daukan umarni daga mafarki eh kwarai da gaske eh dama eh kwarai kwarai amma daga cikin da suke nema su ture hujjar jamhur akwai da suka ce wannan mafarki ne shi kuma mafarkin baya da wani asali da za a ce za a gina hukunci a kansu kadariya su ne mutazilan eh, da sunan makinsu ne ana kiransu alkadariya saboda suna kore kaddara ala suna suna rarrabe kaddara kashi biyu ne akwai kaddara kauniya kaddara kaddara shar'iyya na'am eh su jami'in safwan su yawanci sun fi ƙarfi wurin irja'i don suna hannun riga da kadariya da mutazila wadda ah. aka jami'a suna zaman kansu mutazilawa suna zaman kansu sannan mutazilawa yana daga cikin sunayen akwai ƙadariya. za a yi bayani kan jami'a cikin babin aƙida da muke karanta wa sha Allah nan gaba wannan menene daga ina ta ai sai wani ya karanta na zai yi karanta wannan yana ne tambaya Assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce wani bawan Allah yana ya rasu su ya bar iyarsa guda ɗaya mace kuma mahaifiyarsa suna son a bar mata yarinya mahaifin sama yana so to amma mahaifin da mahaifiyarsa sun rabu to yanzu wane ne ya sake sake karantawa wani ne ya rasu eh, ya bar yarinya mace guda ɗaya karama hmm. to mamman shi tana so a ba ta yarinya mahaifin shi ma yana so su kuma dama sun rabu eh to na fahimta ci gaba a ba yarinya ita mahaifiyar yarinya kuma ta so a ba wa mahaifiyar so sai aka samu matsala zuwa ya ba wanda ya cancanta dukansu tun da ya rasu ya bar yarinya karama za mu kaddara karama da zai bai ambata ba in karama ce uwarta ita ce za ta lura da ita har zuwa lokacin da za ta girma ta balaga a masawar malikiya lokacin da za ta yi aure jiji ta yi sun ta tsiya mace in babu babu ita misali ita uwar sai abin ya koma wurin uwarta kamar uwarta ko ta Eh, sai yana abuna sai sun sarka in suka ƙarƙare nan suka ce haƙƙinsu ne za su ba wa uwar mijin ko uban mijin wannan kuma wata matsala ce da na'am ne tambayar ka sai lokacin da sun samu dama a yi la ukallifu la hausa illa wasa ka fahimci hmm. na ba wanda mu haƙƙinta ne ai haƙƙinta ne ita take da haƙƙin habana wannan a kiransa habana haƙul hazana haƙƙin lura da yaro wato yaron wurin wa zai zauna uwa take da wannan haƙƙi ba uba ba amma uba shi zai ɗauki ɗawainiya ciyar da yaro da shayar da yaro ko ciyar da yarinya da shayar da ita da wurin kwana inda za a masa lissafi na haya da yarinya inda za ta kwana har ta girma duk akan uban yake amma uwa in take da haƙƙin ya zama tana tare da ita tana ganinta tana kusa da ita wannan haƙƙinta ne abinda masu fikin malikiya suka rubuta wanda ban ga sauran masabobi sun rubuta ba shine da za a kaddara ita uwar da yarinyar ke wurinta tana anguwa guda ko makwabciya ce ga uban uban ya ce ta tun da yarinyar yanzu tana kusa da ni ta riƙa zuwa tana cin abinci a gidana ba da wannan dama sai uwar ta yi an fahimci abin? yawa ko da namiji akwai wasu wanda suke ganin cewa kamar shafi'iya ko wanda kawai magana da suke cewa cikin matsalarsu idan yaron ya kai shekara bakwai ko yadda ta kai shekara bakwai a bata zaɓi wa ke son ki zanna tare da shi wato habana ke koma wurin sa uwa ko uba wanda da zaba shi kenan amma kuma a wannan maganar sai an kai shekara bakwai na ko kusurar lokaci to alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk